العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من اتبعهم بإحسان إلى الدين bayan haka a ci gaban karatu na littafin albidaya fi ulumil qur'an ana matakin farko game da abin da ya shafi ilimin alqur'ani na babban malami sami ibn ibrahim bali ɗaya daga cikin malaman garin masar za mu tashi shafi na hamsin da hudu albabu sabi asha babi na goma sha bakwai malayci al-isra'iliyat labarurrukan banu isra'il wafihi ثلاثة bawabi a ƙarƙashin wannan babi akwai bayanai guda uku da ke tattara abin da babin ya kunsa abbabitul awwal bayani na farko shine bayanin da ke cewa al-isra'iliyat abin da ake nufi da isra'iliyat hiya al-akhbarul manqula sune labarin da aka ciro aka samu an bani isra'il daga zuriyar annabi waɗanda ake cewa da su banu isra'il abbadu dutsani bayani na biyu kuma mala yace al-isra'iliyatu thalathatu anwa su labarukan da aka samu daga ziriyar annabi yaqub iri uku ne ma aqarrahu al-islam daga cikinsu akwai irin waɗanda musulunci ya tabbatar fahuwa haƙƙun to wannan gaskiya ne ya faru a cikinsu kuma manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya zo da bayani da yake tabbatar da haka to wannan gaskiya ne za a karɓe shi a aiki da shi kamar labarin da manzo ya bayar hadisance game da wasu mutum uku da wato ainihin neman mafaka ya haɗa su a tafiyar da suka yi tare suka buƙaci su fake saboda yanayi na ruwa da dare sai suka samu kogon wani dutse suka shiga sai Allah ya turo da dutse sai kuma ya zangaro da kan wannan katin dutse sai zo ya toshe kofar kogon da suke ci kuma dutsen da ba zai tunkuɗi ba a gurinsu ɗayansu ya kama kafa da aikin kirkin da i na cewa yana da uwa da uba bai fifita 'ya'yansa da matansa a kansu ba da allah ya ce a kyautata wa iyaye ko fita ya yi kiwo idan ya zo ya tatsi dabbobin da ya kiwo ba zai fara ba kowa ba sai basu da babansa sun sha sannan wani shi wata rana ya tafi wato neman abin da dabbobinsa za su ci abu ya tsaho bai dawo ba har babanninsa suka yi bacci ya dawo ya da 'ya'yansa suna kukan yunwa amma ya kasa ba su abin da zai ba su ina ta kuma tunanin ceto kuma ya tashi babanninsa daga baccin da suke haka har sai gefen asuba sannan iyayen suka farka ya ba su suka sha sannan ya ba 'ya'ya da mata sai Allah ina yi wannan dan aiki da umarnin umarninka na ta iyaye ka yayi mana matsalar da muke ciki sai dutse ya dan motsa amma ko ba su iya fitowa ba mai bi masa shi ba ya ubangiji akwai bawon Allah da muka yi lada da shi za su yi min aiki da shi da abokan aikinsa suka yi min aiki na biya kowa amma shi inausa ya tafi bai zuwa karɓi sa. sai daga baya yanayi ya shiga na matsi ita ho neman kudinsa da ya taɓa yin aiki zo ya sami na feto dama ubangiji ya ce a kyautata dukiyarka da ka tafi ka bari ka na dan sai maka dabba daga haka ta girma ka ga wannan garke yanzu duk zuriyar dabba ka ce kama ka tafi yace ya zai masa isgili yace ba isgili ke masa da gaske ne tsakaninsa da Allah yayi ne dan cewar wannan kafin zai wayi dukiyarsa ga ta nan ya haɓaka masa ita ce in na yi wannan domin ka Allah ka yaye mana matsalar da muke ciki dutse ya sake motsawa za su ga haske za su ji iska amma ba za a iya fita ba na ukun kuma ina da yar dan uwan mahaifinsa dan uwan babansa yana son tafiya da duk yadda wani mutum ke son mace sai zuciyar ta masa bari ya nemi ilalata da ita ta ce ba zai yi ba ai ba shi ne tsarin da Allah ya tsara ba sai da aka shiga tsaka mai wuya kafin a kai ga kulkuwar daka sai wato anin ta zo ta ce to ita ga bukatar ta kuɗi ita mai sauki ne zai iya ba ta kuɗin ta nema amma ta mana da bukata da ya nema a gurin ta bai samu ba in zai samu wannan bukatar zai ba ta abin ta ke na cikin damuwa da ta ce to shi kenan sai da ya ɗauka ya bata kuma ya samu kansa a yanayin da zai lalatar da ita amma zuciyar ta ta suna ba ta ce ta za ta saba wa Allah sai cewa ta da shi ka ji tsoron Allah kada ka zubar min da butulci na ba ta yadda Allah yake wannan kalmar ta gaya masa ta tsaya ma sai ta shi ko bai lalata da ita ba ce ta je ta rike abin da ya ba ta ce bukata ya haƙura ta Allah idan na bar saɓonka domin ka ka mana halin da muke ciki duk da sai sake matsa gaba ɗaya suka fice kaga wannan labari ne da yake da alaka da banu isra'i kuma musulunci ya tabbatar mana da shi a hadisi ingantacce na manzo sai ka karɓe shi ka zantar ka wa'azantar ka nusar da shi saboda tabbatacce ne to ba shi kaɗai ba akwai hadisai daban-daban da irin wannan ya faru haka manzo ya taɓa ba da labarin wani mutum da suka yi wato ainihin kulla kasuwanci da wani cito kudinka ka san jirgi na ruwa daga sati sai sati ke zuwa to abin da muka da kai idan sati ya yi jirgi ya zo zan bayar a kawo maka irin da yadda ake tsarin isar da sako da wani lokaci da sai ma da dawakai ake da abin da ya kamata ko babura ko motoci yanzu kuma ma cikin sako yan mutuna sai ka abinka a waya ka tura ana ta ci gaba yawwa da abubuwa to wannan monitor spa din da ya buƙaci su yi ga hadda za sai da ya zo zai ba shi da kuɗin a tashar jirgin ruwa don a kai wanda suka yi sai jirgin ranar bai zo ba an samu matsala ƙari su ce to gashi mun yi alkawari da ban alanna kada ya ga na saba alkawari kawai sai ya ga wani katako wato bude shi ya saka kudin a ciki ya mayar ya rufe sai ya cilla a wurin shi Allah ka kai ba mu nan kudin shi kuma ya fito gabar wannan ruwa ina jiran ya ga yan sako ko an zo da kudin sa shiro shiro ya ga jirgi bai ga jirgi ba ina nan kawai sai ga wannan katakon ruwa yana tutun kudin shi ya ce to tun daga samun kudin bari ya samu itace katako nan an je a fasa a amfani da shi tafi da katako daga dara katako ko sai ga kuɗi da wasiƙa a ciki a'a ka karanta ta shi ban allah na kaga kuma abin da ya faru shi ma abin yana ransa ya turo da kuɗin nan saboda haka duk da haka kuma yana jiran wani satin ya yi wato ibar sake maimaita ba da kuɗi ko kuɗi ba su je ba wani ya ɗauke to sai ga shi ma shi ya biyo ya zo ka shi to kai haƙuri da Allah ka biyo kuɗinka ko ai kaji kaji ba jirgi ne amma dai da na sa a cikin katako na jefa na to amma dai wannan ma dai gaibu ne to ai sakonka ya isa ka buƙatar ka sake ban wasu kaga wannan shi ma labari ne na bani isra'ila ko manzo ya faɗe shi a hadisi ingantacce to shine malaka yake faɗa irin waɗannan da musulunci ya tabbatar da su za a karba a yi aiki da su an ji su a banu isra'il sun faɗa da kansu a littafansu muka sake ji a littafin a ba a ji ba ya dai tabbata ina daga cikin wanda za a aiki da shi sannan sai ce kuma ma an karahul islam ba huwa batil wanda kuma musulunci ya yi masansa ta ake faɗa a game da banu isra'il ya ruguje shi to wannan barna ce ɓataccen abin ba za a aiki da shi ah, ai suna faɗa a cikin littafansu akwai Allah uba akwai Allah ɗa akwai Allah mata ko suna faɗa kuma alƙur'ani ya tabbatar mana sai suna cewa ɗayan uku ne shi Allah ko Allah ya ruguje wannan ce duk magana banza ce ƙarya ce wani labari ne na banu isra'il ana samu a cikin kuma suna faɗa har yanzu ma da baki da baki kama musulunci ya ruguza shi to nan ba za ka karɓe shi ba kama ire-iren waɗanda duk sai ka rushe su ka ce ba su da asali sun saba tsarin addinin Allah da da da sannan sai mala yake cewa na ukun su malam yuqirruhu al-islam wa lam labarin da musulunci bai tabbatar da shi ba ko ba a samu bayanin musa shi ba amma banu isra'il suna faɗarsa mala yake cewa fa yajibu tawaqqufu fi wa na wajaba kai cik a gaba da shi kaka ce ƙarya ne kaka ce gaskiya ne ka karɓa kai aiki da shi ko bai zama dama dole ka ɗauka kai aiki da shi ya ka zama haka kada sai ka zo ka nutsa ciki abu kuma ya zama ba daidai ba ne ka kuma ka musa ya zama kuma yana da asali an fahimta to wannan shine na uku abba da tsaris mala yace bayani na uku يحرم سؤال أهل الكتاب an شيء min أمور الدين Haramin ne ga musulmi ije ya tambayi wani daga cikin mabuta littafi ba yahude ko ba kiristi akan wani al'amari na addini domin abin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ya fi abin da ke hannunsu amma lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam da manzo ya ga wani shafi na takarda na abin da ya shafi a taura a hannun sabinsa umar ke ce umar mai wannan a hannun ka ce ai a taura ce ya ce haba umar to ba kai umar ba a matsayinka na sahabi na annabi musa da zai dawo yanzu ya zo a lokacina babu abin da zai wadatar masa sai ya abin da zo da shi na da ƙur'ani me na wannan sai manzo nuna musu ba daidai bane suna ka to yanzu wani yanzu ya ce wai zai je karanto bible saboda ya kware a ciki kuma wato ainihin kware a qur'ani ɗauko wani abin daga can ko kuma ya tafi na ta sai ya wani abu a gurin su kiristoci ko yahudawa saboda wai yana so ya samu wani experience da wata wayewa da a wannan ba naka kana da abin da ya fi nasu ya isar maka in ka san abin da suke kai don ka gane ɓallar ciki ka lalata ka gane na daidai ka ce wannan ya tafi daidai da ƙur'ani to wannan ba matsala amma ka zama kana bibiyar su mai za su faɗa maka ka ɗauka za ka za su kai ka su baro ka kamar da suka kai kansu suka baro to wannan shine abin da malai yake ba mu sakonsa a wannan babi abin da muka daidai Allah ba mu ladansa kuskure kuma Allah iya kai mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an allah ya illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik